الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته

نعم قال سبحانه وتعالى ظهر فساد برنا تبين الاضطرابات وعدم الإدمئنان wato rikice da kuma rashin natsuwa barde walbari cikin tudu kan tudu da cikin teku ai jami'i baƙa'il arabe ko ina a cikin ƙasa kamar yanzu ne ake maganar komi ya faru bi ma ka saba da abin nasa amma wannan faruwa na girgiza da na rashin damuwa saboda abin da hannayen mutane suka aikata saboda aikace-aikace na mutane me suka aikata minar riba ana cin riba ko ba cin riba duniya yanzu ana cin riba ko wa zulmi ba'abuhum ba'aba da kuma sashe na zaluncin sashe wasu na zalincin wasu wa damu a da'ihim hukukan lahi min kuma abin da ba su bayar da haƙoƙa Allah daga dukiyarsu wa min anfusihim su ma haƙƙin kansu ɗin ma ba su ba da famanahumullahu ilimi ina ne saboda yi wannan abubuwan da ake sai hana musu nutsuwa wato shi yasa har aka rasa nutsuwa baki ɗaya an ce ana cewa an hana su kenan duka an hana mu zuwa a halin yanzu Allah ya kiyaye amma wannan ya yi masu Allah yana yi wannan lizi kan don ya ɗanɗana masu ba a zai amilu sashe abin da suka aikata sashe na abin da suka aikata ai hukuba ta yi hukubar abin da suka aikata walau a za ka hun hukubatan jami'i da Allah ya ɗanɗana masu hukuba na bakin abin da mutum yake aka ce aka ɗanɗana masu lahalaku jami'an lahaliku jami'an da halaka da su baki daya lakin rahimahum sai dai Allah ya yi masu rahama ya ji tausayin su la'allahum yarji'un koda sun dawo kun ga mu ma yanzu koda mun dawo ai eh, ai ya tubu na to tuba wato ya zama sun koma sun yi tijibari sun tuba kuma bayyana ta'ala rahimahu bi musanna Allah ya bayyana rahama shi gare su fi adami ihlakihim jami'a ta yanda Allah bai halakar da su baki daya ba wa kad halaka qauman bi amsali jara'imihim wato ya halakar da jama'a misalin suka wannan misalin laifukan su to yanzu wancan kenan ake ta ba mu labari a cikin alkur'ani kun ga ya riga ya gudana to mu kuma ma yanzu ga halin da muke ciki su duba yadda muka koma mu ma babu natsuwa din ga damuwa ga komai ya dame mu kuma barna tana ta bayyana irin wannan ga cin ribadin ga zalunci sashe da sashe sannan kuma ga barin ba a ba da haƙoƙi na Allah a cikin na masu dukiya yadda ya kamata kuma haƙoƙa namu na kan tsakaninmu da ubangiji ba a ba da yadda ya kamata saboda haka Allah ya hana wannan irin ya hana mana nutsuwa Allah ya ba mu nutsuwa Allah kuma ya mana gafara saboda haka Allah ya ce faƙala ya ce قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين duba ana magana da wayan cancan da aka ce kulla muka ce musu tiru fil ardi fi tafiya a cikin bayan kasa fanzuru kaifa kan aqibatul ladina min qab su duba su ga ne karshen wanda suka gabane suka gabace su ai qablahum min al-umam salifa wani ke gabanin su na daga al'umma wanda ta gabata allazi na hawat masakin wanda gidajen su sun rushe wa manazilihim da gidajen su duka ba komi ya rushe gida ya rushe komi ya duk ya su rushe kana aksaruhu mushrike mafi yawan su mushrikai ne fa saba min zalika saboda haka wannan ya same su a hazalika halak wannan halaka ta same su fa antum lastum aqallu minhum jurman ku ba ku karanta wato laifi ba kansu ma'ana laifinku da nasu ya yi daidai ko ma wuce su to ai mu kuma na yanzu Allah Allah mun tuba mu ma ne mu kuma na yanzu ai namu jurmin mu kuma Allah dai kyauta saboda a da can kaga duk ana mana lissafin sun yi laifuka sun yi kaza sun yi kaza wani ma wasu ma ana ci alwadi ko alwadin na ake magana babu barna da aka taɓa yi a bayan ƙasa wadda ta fi munanawa gurin Allah bai santa irin luwadi aka yi masu muguwar halakawa to yanzu a najeriya mutalima duniyar yanzu a najeriya me ake labari ko me ake cewa yanzu da luwaɗin da waye da waye duk gaye na murga mun haɗa baki ɗaya muna yi to allah dai to suna yi to a ya <laughs> kasarin eh, eh, mun yawa to allah dai kyauta to da yawan mutane suna yi wannan luwaɗi wannan barna ce babba to ga wani kuma wani kuma wai wani lalacewa kuma wai wani abu shi kuma maɗigo shi ma an zo ana yi har ma wai ana yi har aure ake yi to wannan basifa ga ashe yadda Allah ke mu labari a nan wayan ce an masa wannan an halakar da wasu baki daya kuma ana gaya ma wasu kafiran su ma sun yi laifi ana ganin laifinsu da wayan can ya kusan daidai to mu kuma laifinmu ne yanzu da wayan can fa ya aka daidai ya aka bai daidai ba sai dai kawai mun fauka mun yi sama a mutanenmu sun yi sama nan duniya wai ai da can mu ji labarin ko ana sai da naman mutane ba mu sa ni dai ban sani ba gaskiya naman mutane a ce wai ana sai da amma a najeriya yanzu an ce akwai inda ake sai da naman mutane ko kuma irin wannan a zuwa kama a zuwa kashe an yi dai bannar da aka yi amma dai ba irin wannan ba saboda ka da Allah shi kiyaye mu ba wani abu sai dai rahama Allah kawai halin da muke ciki yanzu Allah mai ta tuba wa abin da muke cewa mai ta fari din nan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh mai ta tuba ga Allah eh, an ba haka ba abin da muke nan ya yawa wayancan ana cewa fa antum lastum aqallu minhum jurman walakin Allah rahimahum amma Allah ya yi rahama gare su fa abqa ya Allah ko walakin Allah rahimakum Allah ya muku rahama fa abqakum Allah ya ya kyale ku wabtalakum ya jarrabe ku bi ba'di ma kasabat aydikum sashan da sashi kawai ya jarrabe ku da dan sashin abin da hannayen ku suka aikata litarji'u ilayhi dan ku dawo zuwa ga Allah din wata qimu wujuhakum lidini ku tsaye da huskokin ku zuwa ga addinin Allah na'am فاقم وجهك ya muhammad ya Muhammad. aka ce ya Muhammadu ka zai da fuskarka liddinin kaimi ga addini tsayayye shi ne din Islam amma mai ta wannan ai auli ya bani alai dan ya gina akan wannan magana dama an gaya ma annabi haka kuma ya kara maimaitawa dan a gina magana akan shi aka ce ka tsaye da fuskarka ga addini tsayayye min kauli an ya ce yau mun kafin wani ya zo la maradda lahu min Allah wannan yini in yazo babu mai juyar da shi daga Allah wannan yini ne huwa yawmul qiyamah shine ranar shi kiyama yawma idin yasaddaun ran nan za su rarraba ai za su rarraba ai ya tafarraku na ba'da da hijabi za su rarraba bayan an yi hijabi wato za a san hijabi iyaka iyaka da za a katanga katuwa wannan shi Allah shi yasin yin za a yi ta za a yi hijabi hijabi nan a ware yan wuta ga sunan yan aljanna ga sunan ai ilal jannati masu zuwa aljanna mu shiga aljanna insha Allah wannan yan wuta kuma su shiga wuta to Allah shi kiyaye mu shine yau mai izin ya saddaru za a rarrabe a wannan rana za a rarraba to man kafara man kafara fa alaihi kufru ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون man kafara fa alai kufur wanda duk ya kafirce to kafirce shi na kan shi zunubin yana kan shi me ya sakamakon shi wa huwa nar shine wuta wa man amila salihan wanda ya aikin nagarta fali an fusi to wanda suka aikin nagarta ga kawunan su yamma duniya suka yi shimfiɗa yau wani wanda za su je su kwanta a cikin gidajensu a yi mana fili filin na gidajensu a cikin aljanna alama aljanna mai hau na'am يجزي إنه لا يحب الكافرين liyajzi allazina wannan liyajzi muta'alliqun bi sadda'una wato wannan rarraba su da aka yi wato dan Allah ya sakamta ma allazina amanu wa suka imani wa amilu salihati suka aikin kware min fadlihi daga fadlan Allah shine yusibu ya ba su lada muna da roƙon Allah ya ba mu ya ba mu lada innahu lahibul kafirin Allah bai san kafirai Allah bai san kafirci bai san kafirai ai la yusibu bai ba su lada bal yu'aqibuhum Allah zai musu hukuba ne sun maraba da ta'ala rahimiyaci na Allah ya kulla wannan rahama ta shi bil akira lahira bi rahamaniyati da kuma rahama shi fi duniya na duniya bi da Allah ya ce ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا Wai ta bai san min don ɓuri ya daga ayoyin Allah ma ɗaukar cikin sarki a ramaniya a fidda. Rahama Allah a nan duniya Allah ce ta dullu a lara rahima miyar hira a take nuni rahama Allah a lahira a nan duniya gara ham Allah. saboda haka tana nunin rahma shi kuma a lahira. ai an yi silar ya shi ne rahama Allah na duniya shi ne ya aiko da iska mubashiratin tana mai bishara bi mana yi tubashira kuma don ta baku bishara bil matsayi da ruwan sama wali zika kuma don kuma Allah ya dandana muku biha da ita min ramati daga ramomin Allah shi ne ruwan sama da walhassabi da kuma ya samun ‘ya'yan itace ko kuma samun damuna mai kyawu wali tajiriyar farko don kuma jiragen ruwa su kuma su tafi biya da ita bi amuri da umarnin Allah a cikin teku walitabtagu don ku je ku nema ai ta dulubu min fadli ku nema daga falala Allah ai arziki ku nemi arziki bi tijarati da kasuwanci fil hari a cikin koguna a cikin tekuna ko kuma olbari da koguna wala allakum tashkuruna dan ku gode ma shi Allah din halihi ni'am wannan ni'ima ah, wa tuqimu wujuhakum ku tsaye da huskokin ku da jini kaimi ga addini wanda yake shi tsaye ai kun ga ana nuna mana ga rama Allah mu ma za mu yanzu ma hanni ma sai labari yake ji sai na gani a cikin talabijin yadda jirgin ruwa yake ɗauko kaya nan tun ake ba mu labari ake cewa an zo teku yayin an zo a lagos nan muda ga yadda ake ana sauke kaya amma a kusan shekara da ake cewa ai watanni ana sauke kaya ana sauke kaya kawai na an ɗauko mata kayan eh, ko kayan duniya to wannan ba rahama ba ne har yanzu ga yana ce kuna hayar cewa ake an yi kaza har ma wasu kuma sun kware kuma a cikin teku masu kuma suna suna fashi eh? to duk wannan rahamaniya ta Allah ai ya kamata mu kula da ita kenan Allah dai ya shirya da mu na'am ثم بين تعالى أن تفرق الناس بعد الإنذار rarraban mutane bayan an masu gargadi an masu wa'azi amma mutane kuma wannan yanan wannan yanan fa amana ba'dhum sashi ya imani wa kafara akharuna wasu kuma su kafirta laisa muku tasirin li hadhihi al-umma ba ya takaita ne ga wannan al'umma ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma ma mutanen mu ne yanzu ba bal huwa min dabi'atin nasi wannan dabi'a ce ta mutane an zo an musu gargaɗi, amma ba su biyan hanya yadda kamar sai wannan ya nan wannan ya nato Allah shi yadda mu faƙala Allah ya ce أَرْسَلْنَا مِن laqad arsalna min qablikum rusulan Allah ya ce hakika mun aiko manzanni gabaninku ila qaumihim su kuma ga zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinati wa nan manzanni suka zo da hujjoji alwadihati bayyanu ala sidiqihim akan gaskiyar su fi risalati ga manzancin da muka aiko su shi ilayhim zuwa gare su fakazabuhum amma sai nan mutane suka karyata manzannin su fanta kamna min allazina ajramu nan da suka yi laifi sai muka yi musu uquba a halaka na lazina kazzabu wai na ta kai ta manzannin Allah muka halakar da su kafin ku wa kan hakan alaina Allah ya ce haƙƙi ne a kan mun ji Allah nasrul ne taimakon masu mu'minai ala kafi ne a akan kafirai yi lakin da halakar da su kafirai din wa in ja mu'min da kuma tsiratar da mu'minai to Allah ya tsiratar da mu da ربط تعالى هذا التفريق sannan Allah ya لو wannan rarraba bainan nasi. a tsakanin mutane bil kufri wal iman wato wajen imani wajen kafirci da kuma imani da wani Allah ba Allah min amalihi ara wannan yana daga aikin Allah madaukakin sarki li yubayyana dan ya bayyana annahu huwa allazi yajri al-umur da shi ne yake gudanar da al'amura baki daya kama ya sha'u kamar yadda shi Allah din yake so fa kale yace Allahu الذي يرسل الرياح تصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسرا ويجعله كسرا كسفا الورق يخرج من خلاله فإذا Allah shi ne yake aiko da iskoki ko iska fatusiru sahaban tana kora girgije tuziru tana kora shi wa ku ga girgiza ta yayi nan wannan yayi nan wannan duka Allah shi ke wannan fa yabu su dubu samai Allah ya shifi da girgije a sama kaifa ya sha'u ta yadda Allah yake so min killatin wa kasalatin ko dan kaɗan ko kuma da yawa a wai da lokaci sama sannan ya sanya shi yanki yanki shi ya yi gida mutafarika daban-daban ya zama wannan ga shi da hadari ya taso wannan ya nan wannan ya nan wannan fatar alwadaka za a ga kuma ruwan sama shi ne alwadaka ya almatsau ya kurji min kilali daga tsakiyar wannan girgije ga ruwa na sha ana ruwa ai wasu ta tsakiyar shi fai su bu ba biladi wannan ruwan wasu garuruwa ce an yi ruwa jiya ma an ci mana an yi ruwa a kaduna wai ku ɗi ba a sashe kuma a yi zama ba a samu ruwan ba bi iradatin layi wannan nufin allah ne fai za a saba bihi wato wanda ya samu shi ruwan abil wadaki manya ya sha wanda allah ya so min ibadi daga shi za hum yastabshirun zai ga wanda suka samu ruwan sama suna farin ciki suna murna na bil matsari suna farin ciki da cewa an fa samu ruwa ai sai shuka ai sai kaza kaza kaza Allah dai ya taimake mu to amma dai gashi na'am wa in min qabl an alayhim min wayin kanu wa kad kanu min qablu an yunzila alayhim alhadin kafin a sauka musu da wannan ruwa min qabli gabani shi na zina masu kamar shiru sun yanke kauna ai sina min inzali ana ganin kai ruwa da bai sauka ba ko an yi dari ya wuce au sakiti ne ko sun yi shiru la yatadiuna na izharu sururi eh, ba su bayyana ba su da ikon bayyana farin ciki limahun fi saboda abin da suke ciki min ya asin minu saboda suna ganin dai kai ruwan nan dai sai dai da Allah ya so amma mu ma kenan kuma maraba ta'ala matara wa iya yi bi bihi basi sannan Allah ya kulla ruwan sama da yanda shi ruwan sama yake ya rayar da ƙasa wato da shi wato ya kulla shi da tashin kiyama faƙa da ya ce فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر أيها الناظر kai mai duba mai kallo ka duba ka gani ila asari rahmatillahi zuwa ga gurabe na rahmar Allah bi bijam'in asari yadda aka ko asari wato yadda aka ce gurabe ko gurbi na rahmar Allah ainihin matahu bil madar ni'mar Allah da yin ruwan sama kaifa yuhil larra ka duba yadda Allah yake mana rahama ya rayar da ƙasa ba da mutuwa bayan ƙasa ta mutu da ta bushe yubta bi an bita ta koma ta yi tsiro inna fi za zalika kaga kamar yadda ga ake yi nan da a rani ƙasa ta bushe ba ruwa Allah ya kawo ruwan sama to wannan inna zalika lamuhil inna zalika almuhil arda wannan rayar da ƙasa ɗinnan da Allah yake yi a zo a ruwa ta yi tsoro ta ji komi a zo a yi ta jin daɗi to irin wannan yadda ake rayar da ƙasa bayan ta bushe da muhil wallahi haka Allah zai rayar da matattu ai wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komi wa min zalikal ba'th wa gari yana daga cikin dai tashin kiyama da wani tashin kiyama Allah ya da iko akan komi to Allah ya taimake mu Wala'in arzan nariya idan muka aiko da iska kuma mai cutarwa, Allah na ba a kan tsaro ta ziballahun don ta azabtawa gare su liyominu don su imani, muna ji ko aka sauko da irin wannan fara'ahu sai ga ai mana batal mafhum min asarin rahmatillahi wato sai ga abin da ke tsirowa din na abin da za fahimta shi na ni'imomin Allah musfaran ya koma ya yi fatsi-fatsi ya koma ya bushe yayin da aka an ce gashi an yi shuka ba mu yabanya ta yi kyau amma kuma gashi ta koma ta bushe lazalu su doge sai su zauna saru sai su zauna haka jawabul kasimi min baji bayan wannan ai ba'adar eh, istifirari bayan ya bushe ya kafuru na ya su dauke suna ce ma Allah badalin an ya tawaga'u maimakon shi tawalu su ci Allah mutu ba to kun ga shi muke tsoro mu irin wannan ya sami mu yanzu an sami wannan mu mu tawazu mu istighfari mutu ba ma Allah Allah ya gafarta mana to su maimakon su wannan sai su ki wannan maimakon su tawafu da minu dan su imani da labadin rahama dan neman rahama Allah ta huwa ala ta ala shi ne misalin da Allah yayi madaukakin sarki ya yace falawla su na basuna tadarru me yasa da azaban mu ta zo masu ba su kankan da kai ba wallakin kasar kulu sai dai zukatun su ne sun bushe wazayyan lahum shaidan shaidan ya kawata musu maka nuya malu abinda suke aikata wato Allah shi yadda mu na'am miti bi za a yi kan dagon fahim naka eh? za a yi kan ta hada a ban zan yi bayan ba to allah shirya da mu a yanzu kuna gani da yadda muka eh, dan yi karatu mun dan taba amma abubuwan da ake karantar da mu dinnan allah yana nuna mana yadda za mu koma mu tsaya ga addinin Allah tsayuwa ga addinin Allah shi ne mafita tunda wannan abin ya same mu duk duniya ya same ta har ya zo kanmu ga shi yanzu an ce mana sallah da muke ta juma'a ku duba ba mu hali mu je mu yi eh me ya jawo mana dalilai da yawa kuma mun gane dalilan to me ya kamata mu kuma mu yi me ya kamata mu biyayya ga Allah da annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu koma mu gyara ayyukanmu mu koma mu gyara ayyukanmu mu koma mu tuba ga Allah mai istighfari wannan dai magana da muke ta yi ne wallahi mai istighfari mai ta istighfari Allah ya gafarta mana don Allah ya anshi tuban mu kun ga baki ɗaya ma annabi Adamu alaihi salatu wassalam wanda shine farkon halitta baki ɗaya ga ɗan adam ai lokacin da ya kuke sai aka nuna mashi aka ce ga abin da zai yi fatalaka adam rabi kalimacin fata ba alai annabi adam ya karɓi wasu kalmomi a wurin Allah da su ne aka amshi tuba shi annabi adam su ne kuma kala na zalamna na wa illam taghfir lana da na lanakunanna mai khasiri suka faɗi wannan da shi da matar shi hawawu ya mu mun zalunci kawunan in ba ka yi mana gafara ba ba ka yarje kanmu ba za mu zama cikin masu asara ashe kenan